Aisha. ya, ya musu babu. Me ya kawo ki garin Kano? Am, mun zo excursion ne. Excursion kuma? Eh, sunana Najib Kafar Wala. Ana hutun session ne za ku zo excursion? Na manta. ya ke kuma kin ajiye ni a ciki daga zuwa ɗauka ATM kin share waje kin zauna kin ga Allah bani dukkan mu muna da burika a rayuwa muna rayuwa ne a duniyar kimiyya da fasaha a inda motoci suke tuka kansu manhajojin na'ura ne ke rubuce-rubuce kuma ana iya tura kuɗi ta manhajar banki ta danna madanni guda ɗaya tak a inda duniyar kasuwanci ta haɓaka rayuwarmu cike take da burika kuma yawancin burukan namu suna da buƙatar kuɗi ne ta yaya za mu cimma wasu burukanmu idan har abin da muke samu muna kashe shi ne akan burukanmu da na iyalanmu ya kamata mu samarwa wa da kanmu ƙarin hanyoyin samun kuɗi amma ta yaya yin kasuwanci a kan manhajar pocket broker na iya zama ansa a gare mu gaba daya idan muka bi hanyar hikima don tattalin kuɗaɗenmu muka zaɓi manhajar tattala kuɗi wacce tafi dacewa kuɗaɗenmu za su ci gaba da hayyafa pocket broker wannan ita ce manhaja wacce tafi dacewa ga sabbin 'yan kasuwa da waɗanda suka fara ninkaya a wannan fannin wannan shine dabaru na yi nazarin chat da taswirar kasuwancin ta kowane direction adadin cinikin ya kama kaso goma zuwa ishirin na adadin abin da ya rage saura a balance kafin fara yin kasuwanci akan real account tabbata ka yi kasuwanci akan asusun waje wato demo account wanda zaka samu dala dubu biyar deposit wannan dama ce don gano sababbin hanyoyin samun ƙarin kuɗin shiga akan dukiyarku abu mafi kyau shine yin kasuwancin jama'a wato social trading akan manhajar pocket broker kuna iya zaɓar ɗaya ko fiye daga cikin manyan 'yan kasuwa ku kwafi kasuwancinsu da yadda kuma suka yi nasara ka zuba kuɗi a asusunka sai ka zaɓi ɗan kasuwa mafi riba a wannan lokaci na san kun shirya tsaf don gwada wannan sabon tsarin da na link din nan na ƙasa za ta sada ku direct can manhajar pocket broker ku shiga ku yi rijista ku yi amfani da lambobin garaɓasa wato promo code zinariya a lokacin da kuke yin registration za ku samu ladan kaso 60 na abin da kuka zaba a farko tambayan ki nake za a zo hutun excursion ana hutu ne hutun session za a zo excursion na manta fa mun zo samina ne Ya bawo mai waya an jima, in ji a inda kake, ko da yiwu in kawo maka ziyara. In kuma rai yayi yi halinsa, sai dai a yafi juna. Shi kuma wannan waye da na ganki tare da shi. Dan uwana. Dala ba wannan uwanki ba mu kullun nan. Shiga mu tafi. wayar da ban ba kenan ba kuma mu sake haduwa da ita ba har sai a nan gari. To, madalla lama musu bawu, mun gode sosai da irin wannan haɗin kai da ka bamu. Insha Allah idan muna buƙatar wani abu, za mu sake neman ka. Ba damuwa ranka rubi. Hmm. Amma da Allah zan iya yin wata tambaya inda hali? Hmm, a game da me fa? Menene dalilin da yasa kuke neman ta da Allah? babu damuwa mu muna son mu tabbatar da cewa ita din ce muke nema kafin mu bayyana muku me yake faruwa na gode sosai za ka iya gaya wa mama cewar na tafi to Allah ya bada nasara thank you very much Allah ya bada nasara hmm. let's go Eu za é muito alfarma ɗaya nake nema a gurin eh. don Allah ku taimaka ku ban ɗora ta a gidanta saurara wannan arenin hankali ne da cin mutunci ya ta budurwa ce waye daura mata auren Ba Allah waye ma kai tukun ni ne mijinta dan Allah ka tashi ka fita daga gidan wannan wani irin hauka ne ba dai akan tsohuwa bane gashi nan ta mutu ka huta sai ka je ka sai gumba ka yi sadaka muna buƙatar gawarta a kowane irin yanayi ai me da ita wai yana so a samu da sababbin hotunanta. Na rantse da Allah idan baka tafi ba sai na. Na muku sallama? To me kika zo yi? Ni zaka yanka? Kabarin zaka raka ni? Kabari kuma. To bara ka bi daddiyar wasiƙa daga bakin garuru irin ka. da haife shi. Kin ga ta tafi gida da certificate biyu ke. A ƙarshe dai ita Aisha ta rasu. What? Yes sir. Ina ga wata. Ba mu yi tunanin. Get out of my office. ka tabbatar ba za a damu nan ba sai an kamun ga wata wallahi ba zai yi ƙarya ne wallahi Allah kaga in ka ce za ka gadanci abokanai na zan raba goran gayyata mu loda muku jakuna ku koma ba kaya wai duk mai ta aikata ma yarinyar nan da ake tunanin za a tono ga wata me kake so a kawo maka abinci ko nama ko kuma shayin ataye da kake zuwa kake sha a sallari an gosu abokin ka na jin ka daina damuwa sai ka san abin da ya shuɗe muddin sanin abin ba zai haifar da alkhairi ba a lokacin da nake raye ya kamata an amsa duk wata tambaya da za a son amsa ta bayan na mutu wallahi sai ki rasa ranki yanzu dan Allah ka yi hakuri dan Allah ka yi hakuri a'a ba inda zai jama'a kin ga biyo Allah kin ga mutumin nan zai ci mutunci na kin ga zo ki zauna babu wanda zai taimaka miki liman da kika sa akwai guba a ciki na lillahi bayan ta mutu a zinariya hausa ce duk ranar juma'a karfe takwas, agogon najeriya nijar kamar da cari shi kenan ƙarya ne miki ɗazu yanzu kika sa kanki gubar me kake so da ni zan yi magana